المستعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته الى الدين السلام عليكم ورحمه الله barka mu da du'a a wannan lokacin asabar wanda ya dace da 25 ga watan jima'a da akhir a wannan shekara ta 1421 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne na 23 ga watan tara shekara ta 2000 miladiya abin da yau muke zan mu kara tunatar da junan mu akai waɗansu matsaloli da suke da alaƙa da shari'ar musulmi waɗansu matsaloli da suke da alaƙa da shari'ar musulmi na riga na san cewa da yawa daga cikin malamanmu suna biyan wa'azi hudu masu ma'a karantarwa lacca irin su malam abubakar adam irin su malam shek abba aji da sauran su shek aji da siya sauran manyan malamai da matasan malamai duk suna taimako a akan harkokin da suka shafi shari'a to amma da yawa kuma har yanzu ana samun waɗansu daga cikin musulmai waɗanda har yanzu suna da wani kaikayi game da shari'ar har yanzu sai su rinka ganin kamar magana akan shari'ar musulunci sabuwar magana ce da waɗansu mutane suka kai ta ba ta da asali a da wanda a gaskiyar al'amari shari'ar musulunci ba bakon al'amari ne, ba kuma sabon al'amari ne. abin da mutane ba za su yi maka inkari ba shine idan kana magana akan abin da yake ibada kansa idan kana maganar sallah kana maganar azumi kana maganar zakka kana maganar aikin haji ba wanda zai dariya da kai dangane da shar'antuwar waɗannan al'amura a musulunci amma duk da shi kuwa alkur'ani mai girma da shi saman zan Allah sallallahu alaihi wa sun zo ne sun koyar da waɗannan al'amurra guda biyu kafaɗa da kafaɗa da juna yadda ayoyi da hadisi suka bayar da haske da bayanin yadda za a yi azumi zakka aikin haji haka suka bayar da haske game da yadda za a gudanar da mulki da siyasa da cinikayya da kasuwanci da sana'a da zamantakewar jama'a gaba ɗaya daukan wani bangare mu kyale wani bangare shi zan so kamar ma Allah ta'ala ne abin da yasa aka la'anci yahudu aka kuma ce abin da suka yi ba daidai bane ba saboda daga cikin laifukan su akwai kasa ayyukan musulunci a zaɓi wanda aka ga dama a yi aiki wanda ba ga dama ba kuma a aiki sai Allah ya ce su a fato munun ba'd kitab wa takfuruna bi ba'd فما جزاء man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل لأن التي ينزق على أنك إيماني دون الساكي نلساكي دون الطنغلي نلساكي دعاك صوت المسلم وتكفرون ببعض كما قلت كافر سيوه ونطنغلي نلساكي ينزهك أن دبوك إياه فما جزاء من يفعل ذلك منكم babu sakamako ga wanda yake aikata hakan daga cikin ku illa khizyun fil hayati dunya ba sai tabewa da hasara a nan cikin rayuwar duniya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab ranan tashin kiyama kuma za a mayar da masu irin wannan tunani masu irin wannan mugunyar aiki zuwa ga mafi tsananin azaba wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun ko amma ya'malun kamar da wata kira'a da dai Allah bai zama mai gafala ba dangane da abin da kuke aikatawa ko kace kuke aikata yanzu wannan aya ta zanto barazanar kwarai da gaske ga dukkan musulmi da zai yi tunanin kawo shari'a musulunci shi a wurin su shi ne ko bai dace ba kamar yana nufin cewa ya yarda da sallah da azumi da hajji da duk ayoyin da suke magana kan wannan ya amince da su amma kowace aya ta yi magana akan mu'amala akan shugaban akan cinikayya da sana'a kowane hadisi yayi magana akan wannan yace ga yadda za a yi yadda Allah ya tsara shi da yadda shi ba ko ba ya da bukatar kuma Allah ya rike kayansa ko maza Allah ma ya rike kayansa to babu yadda za a yi mutum ne wannan tunani ya gamu da Allah da wannan aqidar kuwa ya sa ran cewa zai da cikin aljanna ba zai yi ka'ida sai ka yarda da dukkan abin da Allah ya karanta sai ka karbi dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai da a ce cikin abin da manzon Allah ya zo da shi za ka kasa kashi ɗari sai ka ɗauki kashi casa'in da tara da ɗigo tara cikin ɗari ka yi aiki da shi ga kashi ɗaya ka ce ban yadda ba da wannan san san Allah ya rike kayan sa kafir sai ma wannan to yardar da kai da kashi casa'in da tara da tsugo tara ba zai samar da kai daga wuta ba ranar tashin kiyama dole sai ka yadda da komai dan haka Allah ya ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin da haka yake innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأن بدوس سك كافر سوى ألا لمن زلت سك فوقهم لا لدي فكان ألا لمن زلت سك من يدد كذا أما من يدد كذا من إيمان جمالية كذا أما قنقري كذا بطيس كذا بطيس كذا سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة ita ba kafirci tsantsa ba don sun yi da wani bangare na alkur'ani ita ba imani tsantsa ba don ga waɗansu bangarori na alkur'ani da hadisi bukai da su ba wata hanya ta tsakiya so suke su raba kafa yuriduna an yattakiru na zalika sabila so suke su zama jemaji. shi baya cikin dangin tsuntsaye domin tsuntsaye ba su da haƙori. duk da fina na da kuɗi amma baya cikin dangin dabbobi domin sauran dabbobi ba su tashi sama ba ya zama mai tsakatakiya ba suna son su rike hanya ta tsakatakiya yuriduna in yastasbu baina zalika sabila sai Allah ta ulaika humul kafirun haka irin waɗannan su ne kafirai tsantsa humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirin azaban muhina kuma lalle mun yi wa kafirai sanadin azaba mawulatanci azaba mai muni azaba mai tsanani don saboda haka muke kira da dukkan wani musulmi mai mukami ko mara mukami mai matsayi na sarauta irin ta gargajiya mai matsayi na siyasa mai matsayi na shugabanci mai matsayi na dukiya cewa ya ji tsoron Allah dukkan wani kaikayi da yake da shi a cikin zuciyarsa game da shari'ar musulunci ya gaggauta su ba ya mazai janye ya yi mazai janye Inda yana bukatan gamuwa da rahamar ubangijinsa in yana bukatar a sa shi cikin waɗanda za su shiga aljanna su tsira daga wuta amma babu yanda za a yi baka ki wani abu cikin abin da manzon Allah ya ko da asuwa shi ne kaga dai matsayin a mustahabi a asuwa shi ka kyamace shi to kai da Allah wa zai wannan kawayanci a ce manzon Allah ya ce eh duk shi ce an yi asuwa shi ne lokacin babu makilin babu brush babu yawa inda wannan ina wani zo mutum ya faɗi bakar magana ga wannan wallahi ba zai yi ni koyi kwani bai na mutum ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأهبط أعمالهم إن أذن da Allah ya saukar ko da guda ɗaya ne cikin ɗari kaki aikin da duk kai ne kyau an riga an rufe duk aikin da kai an riga an rufe me yasa munafikai aka yi musu alkawarin shiga cikin da dindindin inda munafikai na fi asali min annas daga cikin ayyukan sun je sun samu kafirai suka ce da su wani bangare cikin fadarkan ya dace za mu suka karɓo wani bangare na kafirci ba duka ba suka rike wani bangare na imani suna yi ubangiji da ala yake sakamakon su ce zalika bi annahu qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanutiqukum fi ba'd al-amri la fi kulli al-amri fi ba'd al-amri haka suka ce da kafare za mu bi ku cikin wani sashi na al'amarin da kuka zo da shi na kafare akwai wadansu tsare-tsare naku kila sun dace sun fi qur'ani dacewa sun fi hadisi dacewa sun dace da zamani za mu muku biyayya cikin wani sai Allah ce wallahu ya'lamu israra Allah ya san me suka sarranta suka koyi a zuci fa kaifa idza tawaffatuhum malaika yadribuna wujuhahum wa adbar yaya halin su zai zama lokacin da mala'iku za su karɓi rayukan yadribuna wujuhahum za su rinka dukan fuskokin wa adbarahum da dubura haka mala'iku za su rinka musu duka na tsiya lokacin mutuwa sai dai kai ba za ka gani ba ni ba zan gani ba in ma suna gadon asibiti ma'aikatan jiya ba za su gani wani al'amari ne da ya shafi gaibu Allah ya ba da labari dole mu karkata jawabin mun samu daman ganin abin da ido ko mu samu daman gani ba Allah ya faɗa Allah ko mai gaskiya ne cikin duk abin da ya ba na labari ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكان رضوانا فأحبط أعماله babu yadda za a yi kai wani abin da manzon Allah ya gudu ko kankanta ka fara cewa wai za ka samu rahmar to wai ne yasa mutane suke kin shari'a tun da duk da waɗannan dalilai a fili shari'a nan Allah ya sarkanta shari'a na kullu nafsi ala wasa bihi nuh ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ja'alna din da ke cikin ne kullin ja'alna minkum shir'atan waye yake magana da ita ba Allah ba yake kowace al'umma cikin su mun samu shari'a ba wai al'ummar Annabi Muhammad kadai ba tun daga Annabi Nuhu manzon farko zuwa nan kowace al'umma sai da aka samu ta bi shari'a ba a kyale su su kala da ba li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr haka aka ce da manzon Allah mun tura ka akan shari'a tsari na al'amarin da ya ginu kan wahayi fattabi'a ka bi wannan shari'a wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kada ka bi soyayyen zukatan waɗanda ba su da sani shari'a lakum min ad-din an shar'anta muku wani sati na addini yanayi na addini salo na addini ma wasa bihi nuhan kwatan kwatan abin da aka yi wasiya da shi da annabi nuhu alaihi salam والذي أوحينا إليه وما وصلنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه وبركاته to da Allah ya karanta ke ce haka kuma shi ya halice ta shi ya halice ne mu da su gaba ɗaya da su mallaka ubangiji yana da dama ya yadda ya ga dama da mu kuma ya halice mu ne dan bin wannan tsari wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin dan wannan Allah ya halice mu dan mu bi shari'a amma to me yasa waɗansu daga cikin mu cikin shari'a duk da waɗannan ayoyi duk da waɗannan hadisai duk da wannan tsawa da Allah ya cikin Alƙur'ani mai girma me yasa waɗansu cikin shari'a su dai masu mulki da suke cin shari'a musamman dai mai mulki a Najeriya dalilin cin shari'a sun riga sun saba da handamar kudaden jama'a sun riga sun saba da sace kudaden talakawa idan shari'a ta zo kuma za ta hana su su sai suke ganin shari'a ta fi karo da kan zuciya don haka sai dai ta yi haƙuri don a ji kan zuciya a madadin zuciyar a bata hakuri abu shari'a da aka ce shari'a ta yi hakuri abu sauri wannan shi ne babu wani abu da ya wuce wannan babu wani abu da ya wuce wannan domin kowa ya riga ya san yadda kasar nan Allah ya bata arziki abin mamaki ne talaucin da mutane suke abin mamaki ne a ce an je asibiti ba samu magani ba abin mamaki ne a ce an je makarantun firamare ba malamai ko akwai malaman da ba su da qualification mai kyau ko akwai malaman ba kayan aiki abin ta kai shine a ga hanyoyi a karkashin babu hanyoyi duk kudaden da ake samu da yake duk kudaden da ake samu tsakan da Allah da yake tsammanin a kowace jiha daga cikin jihohin Najeriya nawa ake ba ta a kowane wata kasanta daga gwamnatin tarayya mu ɗauka mafi kankanta abin da za a bai wa kowace jiha mafi kankantar abin da za a bai wa jiha shine a bata miliyan miliyan har ɗari bakwai naira miliyan ɗari bakwai a kowane wata shine kasanta daga gwamnatin tare. a wata jihar da mutanen ta miliyan biyu ne amma an ba ta miliyan ɗari bakwai in ba za a raba wannan mutanen wannan kuɗin ya zai wannan fa ga kuma na kaso da ake baiwa ƙananan hukumomi kasan jiha daban kasan karamar hukuma daban karamar hukuma mafi karancin abin da za a baiwa karamar hukuma shine miliyan a kowane wata kowace karamar hukuma to ita gwamnatin tarayya din kowa ba da ba me take mu kuma shi shiga aljihunta wannan a wannan bangaren ta zama la tuku alu amma ta fa alu ita an kuma ta ba wanda ya da shi ya ba mu, ba wanda ya tambaye wani to saboda ne mutane sun riga sun saba da rashin da abin nan ya zama dai an saba ne duk shekara gwamna ya zo ya zauna a gidan rediyo ko talabijin ya karanta bajet ma'aikatar ilimi an ware mata miliyan kaza ma'aikatar kiwon lafiya an ware mata miliyan kaza wannan sabo ne dan mutane su amma ba don za a yi aiki ba don za a yi aiki da wannan ba sabo ne ko an saba karanta amma duk gaba ɗaya sai ka kasance waɗannan kuɗaɗe ba sa isa hannun talakawa idan aka ware miliyan ɗari za a yi wa talakawa aiki aka faɗa a rediyo da talabijin da jarida to idan talaka ya ci sa'a naira ɗari ne ko wajen sa ya amfana cikin miliyan ɗari da aka faɗa sai naira ɗari ce za ta isa wuta in talaka ya fita aka ce siya to kaga duk masu waɗannan tsari ba za su yarda da shari'a ba duk wanda suka saba da cin waɗannan masu cin kuɗi na haramun ba za su yarda da ai shari'a ba saboda shari'a ta ci karo da bukatun ta ci karo da soye-soyen bukatun ta ci karo da abin da suke so a ci gaba da rayuwa shi yasa za su ta faɗa da ita ta kowace irin hanya su ga cewa sun mutu daga nan gudun sai waɗanda suke cikin malamai akan samu makiya shari'a a nan cikin malamai to wannan kuma abin da yasa suke cikin shari'a kuma suna da nasu bukatun wanda sun su karo da shari'a da haka idan aka ce za a yi shari'a bukatun ba za ta ba sai an ce ba a yi sannan shari'a bukatun za ta kaga duk malamin da ya saba da gokanci ya saba da tsubbu duk malamin da ya saba da irin wannan damfarar ba zai taɓa so a yi shari'a domin a yadda ake rayuwa ta zahirci shugabanni ba su san Allah ba ba su san shari'a ba kawai suna dangantuwa ne zuwa ga musulunci ba don sun fahimci musulunci ba sai ɗan kaɗan to waɗannan malaman suna ribatar wajen su ne za su yi musu roƙon Allah su za su faɗa wa Allah bukata ma'ana kai shugaba kana da bukata Allah bai san bukatar ba sai ka wurin wanda ya faɗa wa Allah bukatar sannan ya biya jahilcin shugabannin ya sa malaman su suke karewa a yanzu ta kai fa malaman su sun fara buɗe ofisoshi yadda mai kamfani zai buɗe ofis ya sa telephone ya sa manyan manyan kujeru na alfarma da a gansu wallahi yanzu malaman tsoro sun fara yin yadda kamfanoni suke ɗaukan waɗanda za su je su musu tallar kayayyakin yanzu ƴan tsibbu suna ɗaukan waɗanda za su je su tallata su a abuja su dinka kore amfanin ke je da tafkekiyar mota da salula a hannunsa ana jira sai yana tambayar waɗansu abokanansa waɗansu harkoki su da suka makale sai ta aini ko ina da wani malami na komai na yana tafiya dai alhamdulillah in za su kasance koyon sa ƙarya ce kuma ɗan koren malamin ne in ya kai ku abin da malamin ya karɓa kuma shi ma daga jiki zai samu shi ke rayuwa to babu yadda za a yi waɗannan su shari'a dan shari'a ta fi karo da bukatun suna alaƙa da mai mulki gwamna ko minista ko kwamishina ko wani famanan sakatare a wata ma'aikata ko wani babban darakta a ma'aikatar gwamnatin tarayya suna da alaƙa da shi amma ba alaƙar wasu ce masa kaza haramun ne ko kaza halal ne ko kaza ya dace ko kaza bai dace ba alaƙar ya zai yi sata su a ce masa roƙon Allah kar a gane kuma ya zai yi sako su su roƙi Allah a ya yafe saban in an je dakin kiyama din ma ba za a yi bayanin wannan saban ba wallahi har a kowa malaman da suke da wannan yanzu ya za a yi idan Allah waɗannan su a yi tunaninsu in sai an yi shari'a ku gatan su ba za dan dole wanda zai shari'a yi kokarin ya san menene shari'a in ya san shari'a kuma zai gane bambanci tsakanin malami da kansu amma yanzu da bai san shari'a ba zai san qur'ani da san hadisi ba da malami da kansu da boka da alaramba da mai ikrimiya da mai dala'il duk malamai ne a wajen su dan baya da ma'aunin da zai bambance kai har fa saboda makwabtaka da muke da shi jamhuriyar Nijar a cikin wadansu shugabannin mu da suka wuce baya akwai wanda suke exchangin din bokaye da yan tsibbu tsakanin shugabannin mu nan da shugabannin mu na Nijar shi shugaban Nijar yana da wani boka a wani gari shahararre wanda yake sai an miki da sai an sauka kasa a je garin a je a gaisi su ma nan gudun suna da waɗansu bokaye a cikin wadansu lungun duwatsu su ma sai an sauka kasa a je a gansu sai wannan ya taimaka wannan da bokansa wancan ma ya taimaka wancan da bokansa ba abin kunya ba a ce an tura jirgin sama shugaban kasa ya ke ta hazo ya ke ne Najeriya ya shiga Nijar ko ya shiga kamar ya je shiga wani daji dan ya sauko wani bota ya kawo shi sai sai a Abuja duk an wannan a Najeriya kuma ana cikin yin wannan yanzu a ta kai matsayin da musulman mu shugabanni idan tana da abokanai yan siyasa ko sojoji da suke tare ko manyan jami'an gwamnati irin yadda musulman mu za su ɗauki irin wannan yan tsubbun su tura su umara su je su yi musu roƙon Allah kan bukatun to haka suke ba da aran malaman nasu da kiristoci ma su je su ma su tura su umara su je kuma a yi musu roƙon Allah kan wai bukatun su kuma su ma su je. to irin waɗannan malaman suna nan da yawa za su fito da bari da za su fito da mota za su fito su sha kunu su yi magana a rediyo ko a talabijin ana ganin jeji ne malami ne waliyi ne kusa da yake da Allah bayan ya fi kowa ne da Allah ba abin da yake ya alakanta shi da fadar annabta dan manzon Allah yana al-ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne annabawa kuwa ba su gaji dinari ko dirhami ba sun gaji ilimi ne ilimin suke aikin su suke yaɗa shi tsakanin al'umma tsoratar da mutane suke game da tashin kiyama su game da jarrin da ke gaban su na zaman kabari amma ba malamin da komai ka dauko halal ne komai ka dauko ya san yadda zai faɗa wa Allah wai sai a wuce ba ku komai ka dauko wa an yi shari'a musulunci ba dan ta ci karo da bukatun su ta ci karo da soyayyen zukatan su kuma su suke yaudarar shugabanni su suke taimakawa wajen lalata shugabanni shugaba ya zauna kan kuɗin jama'a amma in sun tashi su nuna masa yalwar rahamar ubangiji a madadin su faɗa masa girman azabarsa sai sai ya Allah furu rahim Allah mai rahama mai jin kai ne kuma duk abin da za ka ɗauka na dukiyar jama'a a inda ya ka tuba Allah zai karɓi tubanka kuma duk abin da ka ɗauka na dukiyar jama'a in dai ka je ka yi umara ai shi ke dan magana ta riga ta kare ko kai aikin haji dan manzon Allah ya ce man hajja falam yarfus walam yas walam yasuk kharaja min dhunubihi ka yawmi kharajat ummu min dhunubihi ka yawmi waladathu ummu wato dukkan wanda ya aikin haji ba tare da yayi alfasha ba ba tare da yayi fasikanci ba ya fita da sa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haifi sai su kafa hujja da irin wannan hadisin ko manzon Allah ya ce dukkan wanda ya umara cikin ramadana matsayin umara cikin ramadana kamar aikin haji ne tare da ni sai su kafa hujja da irin waɗannan hadisan su yaudari mutum bisa ga wannan cewa aiki kenan Allah ya yafe masa irin waɗannan hadisai da ayoyi waɗanda suke ɗauke da alkawali na rahama idan aka tashi wa'azi na fi sabilillah musamman ga wanda yake zunubi ba a karanta masa hadisan da suke nuna yalwar rahama har sai bayan an fara karanta masa ayoyi da hadisai da suke nuna girman azaba domin ayoyi da hadisan da ke nuna girman azaba su ne za su sa ya kaɗu ya damu ya tsorata ya firgita har sai ya kusan ɗaya mai tsammani kuma sai a kawo masa ayoyin rahama don ya samu ba. amma mutum ya yi zunubi sai ka zo ka ce ai Allah yana da girman rahama bayan baka tsoratar da shi girman ba na dama ya kan zunubin ba kawai ka karantar da shi fatan rahama to ka ingiza take ne bai kara zunubi an gane ko dan ko alama bai dace ba wani balaraban kawai ya zo wata rana sauraron wani malami yana karatun alqur'ani sai karanta fadin Allah ta'ala cikin suratul baqara fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim a madadin ya karanta wannan fa'alamu anna Allah azizun hakim sai ce fa'alamu anna Allah ghafurur rahim fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'alamu anna Allah ghafurur rahim balaraban kawai yace kai wannan ba zancen Allah bane sai yana ce ba zancen Allah bane aya ta Qur'ani yace in ko Allah ne ya wannan zancen to ya ya zuga mutane su yi zunubi kenan dan cewa fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu idan har kuka kauce wa tafarki bayan ko hujjoji sun zo muku kun sani ko kauce fa alamu anna Allah rahim ku sani Allah bai gafara ne bai jin kai ma'ana ku ta kauce wa kin yace shi bai daba ce wannan zantan Allah ne sai wani ce kai yayi ka karanta ayar sai ce na ce ne fa alamu anna Allah rahim sai sai ka sa shi wannan mummunan kuskuren sai mummunan fahimta din ai yadda suke fa alamu anna Allah azizun hakim in kun kauce wa gaskiya bayan kun san gaskiya ce da kun ko kauce to ku sani Allah aziz ne mai rinjaye ne akan al'amuran ba wanda zai gagare idan ya kangare masa hakimin mai hikima ne duk abin da ya maka na hukunci ga zalunce ka ba adalci ya ke eh, yanzu na ji baka wai arna ya harga dan sako to saboda haka kaga wato a ce kuskure ne mutum ya shiga cikin zunubi ya yi dumu-dumu ya saba da satar kuɗin talakawa da ha'intar jama'a sannan kuma a maimakon ka karanta masa ayoyin da ke nuna girman azaba sai ka zo kawai kana nuna masa ayoyin da suke nuna fadin rahama ba nadama yayi ba ba wani abu yayi ba wanda kamata yayi ka fara karantar da shi ayoyin azaba kai da mu ji wannan laida mana sannan idan ka ga ya damu ya shiga halin ka kai ya fara nadama sai ka karantar da shi ayoyin rahama dan ya samu tuba haka ake yin ka'idar kenan amma mutum ya zuge ta sai ba komai ba Allah ghafur rahim wa tarhamati kulli shay rabbana wa sita kulli shay'in rahmatan wa ilma sai ka karanta wannan ka to kaga anan kuskuren yake zuwa to wannan kuskuren sai yasa da yawa daga cikin shugabanni chairmomi na local government da sarakuna na gargajiya da gwamnoni da yan majalisar jiha da yan majalisar tarayya da ministoci musulmi sai suka ɗauka duk yadda za su yi mana ha'inci to babu komai in dai sun je sun yi aikin haji to manzon Allah ce idan ka yi aikin haji tataccen aikin Hajji to ka fita daga zunubi kamar ranar da mahaifiyarka ta haifi ka haka komai sun ci banza duk kuɗin da suka sace na kamar hukuma ko na jiha ko na tarayya ba komai waɗansu ma suna ƙara da cewa in ka gina masallaci dan Allah Allah zai gina maka naka gidan a cikin aljanna dan haka sai su yi gida katon gida 300 by 300 mita sai su zo su yi masallaci dan kankani ka ɗaya mutum biyar sai su doguwar asumiya suna sa kasa ɗan ko da kusari ko abdulbasit jira suke a tashi kiyama Allah ya nuna musu gidansu a aljanna don sun gina masa dan karmi kuma duk malamai ne suka karantar da su wannan man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wannan hadisi na cikin bukhari duk waɗannan ayoyi da hadisai galibin su ingantattu ne amma inda kuskure yake yadda aka shigarwa al'umma su nan kuskure yake wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa gida aljanna ko ta yaya gina masallacin ko da kuɗin fashi da makami ne ko da kuɗin kalmar hukuma ne da ya sace ya gina ko da kuɗin gwamnatin jiha ne ko da kuɗin gwamnatin tarayya ne ko da kuɗin wani kamfani ne ya yi maguɗi shi ake nufi kaga da sai ka tunatar da su hadisin inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karba sai ne sai mai tsarki to kuɗin da ka wawure na karamar hukuma ko na jiha ko kuɗin da ka wawure na gwamnatin tarayya ko na wata aikata ta gwamnatin tarayya da kake aiki ka wawure waɗannan kuɗin lokacin da suke hannunka tsarkaka ne da ne don haka duk aikin da kai suna ibada Allah ba zai karba ba ka gina masallaci kai ka cikar mai duguri gaba ɗaya da masallatai da kuɗin sata ka je ka gina gidan marayu da kuɗin sata ka ɗauki alaramomi ashirin ka kai su aikin haji da wannan kuɗin ka ɗauki waɗansu talatin ka kai su umara a goman ƙarshe da wannan kuɗin wallahi tallahi ba ka da lada daidai da kwayar zarra aure ba ka da lada ko misqalin zarra baya ga wannan ka zo ka zauna kullum ka yi istighfari sau miliyan bayan ka kanannaɗe kuɗin karamar hukuma sun zama naka ka kanannaɗe kuɗin jiha sun zama naka ko kuɗin ministry ka sun zama naka an yi kungilar ƙarya da suwa-suwa da kai sai ka zo ka zauna kullum sai ka yi miliyan ɗaya kullum miliyan ɗaya ka safa da yamma ka yi karatun alqur'ani ka sauke ka yi halala ka yi istighfari ka karanta alqur'ani kai hada da zabura da linjila duka karanta wallahi tallahi Allah ba zai yafe maka ba daidai da fitika daidai da kwandala ɗaya Allah ba zai yafe ba saboda yadda al'amari yake zunubi da yake tsakaninka da Allah na kayi zina zunubi ne tsakaninka da Allah kayi tata zunubi ne tsakaninka da Allah ka ta giya zunubi ne tsakaninka da Allah shine in kai tuba ta gari tuban da ta kunshi nadama da da na sani akan abin da yake baya kai istighfari sai Allah ya yafe maka amma laifin da ya shafi haƙƙin wani ka shiga wani kai wa sata faki kai wa wani yankan aljihu kai wa wani sane kai wani a harkar kasuwa ne ka cuci wani ka zalunci wani ma'aikacin gwamnati ne ya ɗauki kuɗi daga fuskar gwamnati ba ta hanyar da ta dace inda za ka yi istighfari sau miliyan Allah ba zai yafe ba dan ba haƙƙinsa ne, haƙƙin mutane ne idan kana so a yafe sai ka bi mataki ɗaya daga cikin biyu duk abin da ka sa ka zo ka mayarwa da gwamnati kayanka to sai ka yi tuba ka yi istighfari sai Allah ya yafe in ba ka yi wannan ba sai ka shiga gidan rediyo ka sai fili wanda za a ji ka a dukkan jihar ka shiga talabijin sai ya a lokacin da na rike mukami kaza na saci miliyan ɗari daga cikin kuɗin gwamnati da sunan gina gida da mota kuma ga shi yanzu ina nadama kan in mutu da hakkin. ina fatan a yafe mun a yafe idan duk talakawan da suka saurare ka da suka ce sun yafe to Allah ma ya yafe idan talakawan nan kashi biyu cikin uku suka ce sun yafe kashi biyar suka ce ba su yafe ba to wallahi ba za a yafe maka ba kai mukaddara duk an kasar sun yafe sai guda daya aka je aka same shi manomi ne yake wa mu da aka hana taki wallahi ban yafe ba wallahi Allah ba zai yafe ba sai ya fitar da haƙƙin manomin nan guda to dan ne muke yaudaran kanmu sai malamai su zo su ce mana in mun sarakuna ne duk barnar da muka yi da sunan sarautar gargajiya in mu masu mulki ne duk barnar da muka yi da sunan barna in aka yi tuba Allah zai yafe in aka je umara Allah zai yafe in aka je aikin haji Allah zai yafi sai ka ce da kai inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban ai hadisin yana nan cikin arba wani hadisi Allah mai tsarki ne baya karɓa sai mai tsarki dukiyar sata da kasata a gwamnati da dukiyar banki da mukami da dan banki da mukami ya kwata da dukiyar da ɗansa ne ya sata dukkan su a cikin wannan ba ɗaya daga cikin zai zama fayyis tun da ko ba ɗaya daga cikin su ne zama tsarkakkiyar dukiya idan ka yi aikin hajji da ita in ka yi umara da ita in ka ciyar da miskinai da ita in ka gina masallaci da ita wallahi Allah ba zai karfa ba inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban wannan shine abin da yake dole mu ji mu gane ga waɗansu hadisai da na ɗauko su daga cikin riyadu salihina zan karanta mana su mu ji dan waɗanda suke satar dukiyar jama'a ko ake haɗa kai da su malaman da suke ɗaurewa wannan barayin zaune ɗin gindi su ji waɗannan hadisan su faɗa mana matsayinsu game da wannan hadisin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko hadisin Abu Huraira manzon Allah ce man kana indahu mazlimatu li akhi duk wanda ya kasance a wurin shi akwai dukiyar zalunci ta dan uwansa ya zalunci dan uwansa ya rike dukiyar min irbihi abin zalunci kowane irin nau'in abin zalunci min irbihi mutuncinsa ne ka zubar aw min shay'in ko kuma kowane irin abu ne da ya safi dukiya ko waninsa duk wanda a wurinsa akwai haƙƙin dan uwarsa na dukiya na mutunci na jininsa fal yatahallalhu minhu al-yawma ya ya halatta masa shi yau ya nemi ya yafe masa shi yau da annabi ya ce al-yawma yana nufin a yau a gidan rayuwar duniya qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun tun kafin wata rana da za ta zo wanda babu dinari babu dirhami babu dala babu sefa ba sanin pound babu naira babu dirhami babu dinari in kana lahu amalun salihun in mutum yana da aiki na gari ne da yayi da minhu bi qadri mazlimati sai a ɗauki wannan ladan aikin nagarin da ya gwargwadon zalunci wannan dan uwan da ake abbas wa in lam yakul lahu hasanatun in ba ya da dangin ayyuka na gari ukhidha min sayyi'ati sahibi sai a ɗauko zunubin ɗan uwanka ta da yayi da shan barasa da yayi da zuna da yayi fa humila alaihi sai a ɗora maka kai tunda baka da abun biya ma'ana ta tashin kiyama haka za a yi al'amarin dukkan barawan da ya saki dukiyar jama'a ko ya kashe wani ko ya zubar da jinin wani dukkan jami'in gwamnatin da ya saki dukiyar jama'a kar ya ɗauka cewa da istighfari da hailala za su sa a yafe masa manzo Allah sai ka ne ya yafe maka a yau Yi wanda ka sata ka kai bayani ya yi ko ka bashi kayansa in ko ba haka ba ranar tashin kiyama hukuncin da za a yi shi ne ayyukanka da kai na gari in ma kana da sutun sai a ɗauko su sai a rarraba wa talakawan gaba daya a ce ka zalintuwa ne sai a ɗauko sallar sai a bashi ka zalintuwa ne azumin ka ɗauko a bashi ka zalintuwa ne aikin hajjin ka ɗauko a bashi ka zalintuwa ne kiyamun laifin da sa zumunci a ɗauko a bashi har na danka gaba ɗaya na ayyuka su ƙare kuma sauran jama'ar da ka zalunta dan jama'ar jihar ka mutum miliyan biyu ne zuwa sama akwai saura ko kai ne kwamishinan kiwon lafiya ko kwamishinan ilimi ko kwamishinan yaɗa labarai ko kwamishinan ƙasa da su ko kwamishinan wafiti a jihar da mutanen sun kai miliyan biyu ko uku ai ministiri ɗinka ko wata kamar hukuma suna da haƙƙi a kan to sai a kirawo ka a zo a ce to dukiyar da ka zalunta ta waɗannan bayan Allah za a ɗauki ayyukanka ne na lada a wasu ayyukan lada sun kare kuma har yanzu sauran mutanen ba su biya su ba sai a ce su su ɗauko zunubin su su da suka yi a ɗauko zunubin su sai a ɗora maka ƙarshe sai a kora ka cikin wuta jahannama a faɗa min wani sarki guda ɗaya da wani malami ya taɓa zuwa ya karanta masa wani hadisi ko wani gwamna ko wani ɗan majalisa ko wani chairman na local government da liman ya je ya ce salamu alaikum ya shigo ya ce na zo don in karantar da kai hadisin annabi a faɗa mana wannan hadisi kuma da rawahul bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito hadisi na gaba shi ma daga abdullahi bin amr ibn al-as Allah ya kare da a gare shi yace kana ala saqalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulun yuqalu lahu kirkiratu a cikin mutanen da suke bin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ko a cikin kaya da annabi ya bari an samu dukiya ce ta ganima ko dukiyar zakka ko ta sarka an tara cikin waɗanda aka ba tsaro aka ce ya kula da su a wani mutum ana kiransa kirkiratu famata sai kirkiratu ya mutu fa qala rasulullah sai manzon Allah ya ce huwa fil nari sai kirkiratu ana wuta kirkiratu kan ana wuta fa abu sai sahabbai suka ci tunani mai kirkiratu yayi mutumin da manzon Allah ya sa shi so kifa, su kai sifa din manzon Allah kuma za su wuta ka ji fa dan ko wani malami ya daure maka gindi a nan gari ya ce shi sharifi ne shi wali ne shi jikan annabi ne ka san cewa a wani matsayi zaka samu kanka dan shi so sun faɗi manzon Allah manzon Allah da kansa ce huwa fil nari ba za a ka habbe suka tafi Yan yanzuruna ilai suna bincika wai wani laifi yayi wani laifi yayi a bincika gidansa a ga me ya tafi ya ajiye da yayi fa wajadu aba'atan kad ghallaha sai suka samu babban riga wanda ko jamfa babu wanda ya sa ta cikin kayan ganima da ka'idar kayan ganima din fa kana da rabo a ciki laifinka me yasa ka ɗauka kafin a raba za su kai ka cikin wutar jahannama mun faɗi wannan saboda akwai waɗansu bara gurbin malamai da yanzu ke ba da fatawa ga masu sata a ƙaramar hukuma ko a jiha Sun ce wai ita Najeriya idan an raba kuɗinta kana da wani abin ko babu ka ce ai ina da kaso a to abin da ka sata miliyan goma ai in za a raba kuɗin Najeriya kila raban ka ma yafi miliyan goma ta haka wannan ai ya halatta suna nan suna faɗa to ka ji kai da ka ga kirkirasu annabi ya sa shi so sifa a kayar ganima kayan ganiman da inda ya yi haƙuri an raba zai samu in baya cikin mujahidun kila yana cikin alfukara dan Allah ce wa alamu anna maganin galimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سو ake ba ganima kila in baya cikin mujahidun to yana cikin ibn sabil in baya cikin ibn sabil kila yana cikin yatama in baya cikin yatama kila yana cikin almasaki amma duk da haka laifinsa ya dauka kafin a raba aka ce yana cikin wuta wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito daga nan sai hadisin Umar dan Khattab duk hadisin zan kawo mana Bukhari da Muslim ba wai dan sauran su inganta ba dan in kawo gidigan wanda babu kaulani hadisi ne ingantacce kamar ranar lokacin hadisin Umar dan Khattab Umar dan Khattab yace lamma kana yawmu Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam an yakin Khaybar an kare a shekara ta bakwai sai ga wani gungu cikin sahabban manzon Allah sun taho fa qalu sai suke cewa fulanun shahid wa fulanun shahid nuna wani sai Allah sarki wani yayi shahada Allah sarki wani yayi shahada Allah sarki babanin sakataren na ma'aikata kaza yayi shahada Allah sarki kwamishinan kaza yayi shahada Allah sarki ga wani gwamnati sun ma yayi shahada Allah sarki ga wani chairman nan da wani kansila duk sun yi shahada fulanin shahid hatta marru ala rajul har suka zo kan wani mutum fakalu sai ce fulanin shahid wani yayi shahada فقال النبي صلى sallallahu alaihi وسلم sai manzon Allah ce kalla yace إني رأيته في النار fin nar ni na bin شهادة cikin wuta ba غلها shahada da yake fi قدو إيه a ko a wani gwado babban riga wanda take ko dan babu dan ba a ce rigar da ake haka kamar dai alkabba da muke cewa da shi aka da yakin fa ga shi ya wuce a wajen yakin Allah ce wala ta saban nan da zina kutulu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihin ma atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yahqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim wa la hum tare da duk wannan manzo Allah ce huwa fil nar wani komanda zaka zauna karkashin gwamnatin ta sama da manzon Allah wani yaki zaka je yau ka samu fadalan wanda ya je yakin kai da tare da manzon Allah an je sai din tare da manzon Allah din amma an tafi kayan ganima malum malum babban riga ko jamfa babu ko manzon Allah ya hukunta wanda ya wannan din yana wuta to sai kawai yanzu ka zo ka saki karamar eh, kudin karamar hukuma ko na jiha ko na abin da kike nan ka je kai wata umara kai wa Allah wayo kenan ma su mutane maganin suke Allah ma dabara za a yi masa idan aka yi satar sai a je a yi umara wai shi ne tsoron Allah ne a je dawo a dawo da ruwan zanzan wai duk mai tsoron Allah ne saurin tarbi mai kwaya talatin ko aure a gaishe shi yana ja a hanya jahili bai san bakar ma ba da ba da asali a addini amma wani sai ya rika ja wai ana mana wata barazana wato ga na Allah ko yadda mutum sai assalamu alaikum wa bazai assalamu wai wurge wai duk kar mu gane wai kar mu gane to mun gane mu dai kan mun gane na'am daga nan gurin mu je da ku hadisi wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito wannan wanda muka karanta yanzu daga nan gurin mu je da ku hadisin adi ibn umaira Allah ya kare da a adi ibn umaira ke cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu man ista'malnahu minkum ala amalin manzan Allah ce dukkan wanda muka tsora shi kan wani aiki muka ba shi wani mukami dukkan wanda muka ba wani political appointment dukkan wanda muka tsora kan wani aiki fakatama na mikhyatan fa ma fawqa sai ya koya allura zuwa abin da ke sama da allura kana gululan ya'ti bihi yawmal qiyamah to daidai ke da su dukiyar ganima da aka sata sai ya zo da ita ranar tashin kiyama a rataye a wuyansa fa kama ilayhi rajulun aswad da manzon Allah ya faɗi wannan jawabin lokacin da ya zai rantsar da waɗanda zai bai ma aiki ko zai tsora musu nauyin aiki sai wani bakin mutum ya tashi min al-ansar cikin mutanen Madina hadisi na Umaira ce ka anni anzuru ilayhi yanzu nan da nake baku hadisin nan kamar ina hango shi fa kana sai ce ya rasulullah iqbal anni amalan sai manzo Allah rike bukamin ka bazan karba ba rike commissioner din ka bazan karba ba rike director din ka rike famanan sakatare bazan karba ba kana wa malak manzo Allah ce me ya hana ka karba kada sai ce sami suka ta kulu kaza wa kaza na ji ka ce duk wanda muka bai wa aiki sai ya saci allura zuwa abin da ke sama da ita sai ya zo a rataye da ita a wuyan sa ranar tashin kiyama kana sai manzo Allah ce wa ana aqulu ana eh yanzu ma ina ƙara faɗa man ista'malnahu ala amali wanda duk muka dora ma aiki muka bashi wajibi fal yadi bi qalilihi wa kaseerihi ya kawo abin da yake hannunsa komin kankanta su komin yawan sakari ba uti ya ya minhu za duk abin da ka'idar aiki ta bashi na albashi da alawansu ya ci hani a babu laifi wa ma nuhiya anhu duk abin da ka'idar aiki bata bashi ba in ta hato ya rubuta wallahi dukkan wani da ya saci dukiyar talakawa yana ganin ba a gane ba ya ba auditors cin hanci ba su gano ba wallahi ranar tashin kiyama sai ya zo da ita a daure a wuyansa a daure a wuyansa a rataye a wuyansa wannan hadisi muslim ya rawaito mu je da ku zuwa ga hadisin abi humayt abdurrahman bin sa'ad as-sa'idi Allah ya kare da gare shi kana yace استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة manzon Allah ya dora wa mutum wani mutum ya ba shi mukami ya ba shi aiki ya dora shi kan dukiyar zakka mutumin yana cikin kabilar azd ana kiransa ibnul lutubiyya manzon Allah ya dora shi kan dukiyar zakka ya kula da ita yanzu wanda aka bai dukiyar zakka ba yana da haƙƙi a ciki ba yana da haƙƙi a ciki asalin a zakka ma an ce a bai inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha kaga yanzu na cikin al amilina alaiha falamma qadima yayin da yaje karbo zakan ya dawo kala sai yace da manzon Allah hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya yace wannan dukiyar zakka ce da na karɓo daga wajen daga wajen mawadata ga tana kawo wa hadha uhdiya ilayya wancan dan karamar rabon da ka gani kuwa kyauta suka bani wancan wancan gero da ka gani dame daya ko yar gwamma karama kyauta suka bani wannan dai shine na zakka wancan kuma kyauta suka bani alheri kenan nasilar aiki ke wannan albarkar ofis kenan ba haka mutane suke kira ba kyauta aka ba ni ba ni na tambaya ba ba ni aka yi kyauta da manzon Allah ya ji haka sai a fala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan manzon Allah ya ce wallahi la ya'khudhu ahadukum minkum sha'an bi ghairi haqqihi illa laqiya Allah ta'ala yawmal al-qiyamati yahmiluhu yawmal al-qiyamah yace wallahi babu ɗaya daga cikin ku zai ɗauki wani abu ba tare da da hakkin ɗauka ba ba sai sai ya zo gaban Allah yana ɗauke da shi ranar tashin kiyama in ka saci kujera a ma'aikata ranar tashin kiyama za ka tashi da kujerar akan ka a filin kiyama in ka saci tebur za ka zo da tebur akan ka a filin kiyama in ka saci motar gwamnati dan ana yin dabara a saci motar gwamnati ka kyale mota ta mutu da gangan babu maintenance sannan daga baya sai ka zo ka sai yi gwanzo kuma sai ka sai an talhasmu wal hakamu wato kai ne mai hukumar kai ne alƙalin kai kaɗai kai ne mai gwanjan kai ne mai saya suka ɗaga shi ka ɗaga ke ma'ana ka ga wannan daidai shi da ka ɗauke kayan jama'a ba tare da haƙƙin ba to manzo Allah ce mutum zai zo da shirin tashi kiyama da ɗauke da kansa yace fala a'rifanna ahadan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu rugha aw bakaratan laha khuwar aw shatan tay'ar yace kada in hadin ɗaya daga cikin kuranan tashi kiyama yana ɗauke da raƙumi? yana kuka irin na rakumi shine rugha ko yana ɗauke da sa yana kuka irin na sanuwa ne kuwa ko yana ɗauke da akuya tana kuka irin na awaki me me shine shatan tayar ga Allah ce dukkan wanda ya saci akuya ko ya saci tinkiya ko ya saci rakumi zai zo a ɗauke da shi a kansa a farfajiyar kiyama jama'a suna kallon sa ina jin ba wanda ya taɓa ganin wanda yake ɗauke da rakumi a kansa to a kiyama za ka ɓarawar rakumi ya zo da shi a kansa ɓarawar fijof ya zo da ita a kansa Balawan daloli ya zo da su aka balawan tarakta ta noma ya zo da ita aka duk wanda ya saki wani abu manzo Allah ya faɗa ce wallahi sai ya zo da shi a ɗauki akan sa ranar tashin kiyama dan ai masa fallasa domin yau mutum bala sara'ir ranar da za a tona hasirai kowa cikin riga yanzu ba a gane shi sai ranar tashin kiyama za a masa fallasa yau mutum bala sara'ir kenan ranar da za a tona hasirai bayan manzo Allah ya faɗi wannan ثم رفع يديه حتى رؤي بياض ابطيه sai manzon Allah ya daga hannu har aka hango kyallin hamasarsa fa qala ce Allahumma hal ballat ce ya Allah shin la isar ya Allah shin la isar ya Allah shin la isar sahabbai suna cewa na'am ka na'am ka isar dukkan wanda ya baka kyauta da sunan ka idan ka karba daidai yake da cin hanci dukkan wanda ya baka kyauta ta karba in kyauta ce ta fi lillahi ya baka bayan kayan da kaya mana tsofaffin ma'aikata nawa ne suna nan tsofaffin sojoji da tsofaffin yan sanda nawa muke da ba fa manyan sojoji waɗanda suka yan ajin masu nauyi ba kurata waɗanda suka sha wahala yanzu kuma suna nan amilatun lati ba suna cikin wahala irin waɗannan nawa muke da su to a je a same su mun abbas kyauta ta ce billahi tsofaffin kwamishinoni nawa ake da su tsofaffin DODO da K-O-E-O nawa ake da su ya je a ba su wannan kyautar madadin sun yi iyali da yawa yanzu ba su da aiki riga sun yi kaya sun bauta ma kasa sun yi hidima sun yi kaza a je a ba su wannan kyautar mana sai kawai an yi appointment din ka kuma yana sai ne ya ba ka kyauta ka dauka kyauta wallahi tallahi cin hanci ne in ka ci ka ci hanci sunanta as-suhutu wannan hadisin fa wanda ya rawaito shi ne Imam Bukhari da Imam Muslim daga nan gurin sai mu je kan hadisin hadisin khawla binti amir al-ansariya wa hiya imra'atu hamza radiyallahu anha anhu wa anha khawla binti amir al-ansariya matar hamza ce ibnu abdul muttalib qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul lazim manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yana cewa inna rijalan na fi malillahi bighairi haqqin wallahi akwai waɗansu mazaje waɗansu mutane suna shiga cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba suna ta watawa suna ta fantamawa cikin dukiyar bayan Allah talakawa ba tare da haƙƙi ba lahumun naru yawmal qiyama suna da wuta ita ce makoma su ranar tashin kiyama wannan hadisi kuma bukhari da bukhari ne ruwa sai mu ji hadisin karshe da zamu tsaya a kansa a wannan gabar magana hadisin Abu Huraira manzon Allah ya ce atadruna manil muflis kun san waye al-muflis ka'idar al-muflis a larabci wanda yake da dukiya a hannunsa amma ko bata kai ma ya biya bashin da yake musa ba kaga ai da shi da babu duk sai babu duk ne qalu sai sahabbai suka ce al-muflis fina man la dirham lahu wala mata ai da an ce al-muflis a cikin mu shine wanda ba ya da dinari ba ya da haja ba ya da kuɗi ko ba ya da wata kadara fa qala sai manzo Allah sai innal muflisa min ummati في المجلس في الأمة من يأتي يوم القيامة بصلاة شيني واندزي رولانا تاتي القيامة جا صلى تاي دي دي وقيام جا أذن ياي دي دي وزكاة جا زكاة تاي دي دي ويأتي كرسة كما هذا أما يزو أن كام سنة لكم يا زجواني جواني يا تلا وانا أسر يا تبسل وقذف هذا يا يوا وانا كاذ هذي ya ce wani mazinaci ne ya ce wani mai neman maza ne ya ce wani mai kaza ne wa ma mala haza ya ci duke ruwa ne ya yi wa wani sama da faɗi ya yi wa wani sata wa tafaka dan haza ya kuma zubar da jinin wani fa yu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi sai ya dauki ayyukan sa dinnan na alkhairi na sallah da azumi da zakka da yayi sallah azumi zakka da yayi sai ya dauke su waɗannan manya-manyan ibadoji a rinka ɗaukar ladan ana baiwa wannan da ya zubar wa jini ana baiwa wannan da ya sace mu kuɗi ana baiwa wancan da yawa ha'inci ana baya wancan da yawa damfara fa in faniyat hasanatuhu qabla an biya ma alayhi in ayyukan lada suka kare bai gama biyan abin da ke kansa ba ukhiza min qatayahum faturihat alayhi sai a ɗauko zunubin waɗannan mutanen sai a ɗora masa thumma qurihat fin nari sannan sai a tilasta shi a shigar da shi cikin wuta wannan hadisi imamu muslim ya rawaito yanzu tsakaninku da Allah idan aka tara muku yan majalisa wai ba yana nufin na ba dan majalisa duk inda yake kansuloli duk inda suke gwamnoninmu da kwamishinonin da daraktoci duk inda suke aka ce a zo a haɗa su muna son su yi bayanin sallah irin ta annabi wadda annabi ke sallo kamar a aitu muni usalli cikin dukkan mutum dari nawa ne sallar za ta kai labari mutum ta zo mu ce nawa biyu ko uku cikin kowane dari. to sai ko mu zo mu ce azumi din tsantsa irin na annabi sai ko mu ce zakka waye yake fitarwa daidai kuma ya bayar ga wanda shari'a take ba wanda ransa yake so ba to wai kaddara ta sallar ma a ce sun yi daidai irin wanda annabi ce sallu ba da aiki muni usalli azumin sun yi daidai zakkar sun yi daidai ga hadarin da yake zan in dai mutum ya saci kudin jama'a wanda da sata ba babu ruwan ya tsira ga hadarin da ke zan to kaddara sallar da azumin sun yi daidai ga hadarin da ke zuwa za a ɗauke lada ba wancan to ina ga wanda ya satar kuma bai iya sallah ba kada abin yayi yawa wai sai gida hauka abin yayi yawa ke ina ga wanda ya satar bai iya azumi ba ina ga wanda ya satar bai ma san me ya zakka ba ko ya ake fitar da ita ba menene matsayin waɗannan sallar ma bai iya ba zakkar bai iya ba azumin bai iya ba fa'altu kamar aitun an-nasa yaf'aluna haka ga ana yi nima na yi haka na gani a garin mu ko ƙauyenmu, mu ya ce yi bayani ba zai bayani ba to ina ga wannan kaga sallar da yi ba yi ba kuma ya zo ya sata ma'ana ba ya da abin da zai biya mata kuɗi shi a lahira to in kana da abin biyar ma sakamakon mutum da ya gashi wuta zai bi to ina ga baka da abin biya ne mun ba da aula kenan wannan hadisin imamu muslim ne ya rawaito dan Allah wani malamai ne suke faɗa muku wannan wannan farja da salihin ne ba a nan a masallacin indini aka wallafa aka rubuta aka buga ba riyadu salihin din da kuke ganin sa na abu zakariya ne shine haya ibn sharaf an-nawawi shine mawallafin wannan littafin yahaya ibn sharaf an-nawawi kuwa ya mutu a yanke a cikin karni na shida zuwa na bakwai domin ya mutu ne a shekara ta ɗari shida da sittin da saba'in da shida shekara ta ɗari shida da saba'in da shida yau ba shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya yau shekara suna da barin duniya sai da an faɗa ake da sauri ya ɗauka cewa a yi na maganar a masallacin ya ake faɗa sauran gari ba haka ake faɗa ba to gashi dai ba a nan dai masallaci duk wani malami da yake zai zo ya faɗa muku ƙarya ko ƴan majalisa ko ku shugabannin ƙananan hukumomi ko ku gwamnoni ko ministoci duk malamin da zai faɗa muku ƙarya ya zo ya kure mu akan wannan littafin ya ce karya muka ba littafi ne. hadisan daga bukhari sai muslim shi yasa ban kawo wani sabon littafi daban ba kuma dukkanin ku ai kuna yin cikin ku akwai wanda suka yi boko suka yi zurfi su je su sai bukhari da muslim su zo za mu nuna musu inda hadisan suke su karanta da turanci in ma ba su da fassarar mu to amma sai malamai su zo su muku karya idan idan an yi roƙon Allah shikenan idan an yi addu'a shikenan ya an sauke Qur'ani an yanka rago shikenan wallahi tallahi waɗannan ba malamai bane bokaye ne ba su da alaka da malamta ta kusa kusa nesa kuma wallahi kuka biye wannan ranar tashin kiyama yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin sashin ku zai la'anci sashi ku da su kuna Allah tsine muku su ma suna Allah tsine muku sashin ku zai kafin ma sashi karshe makomar ku da su shine wuta duk malamin da zai faɗa muku da sashi ku ji da shi ne ke son su kenan dan baya jin tsoron ku baya bukatar abin hannunku ku bayar kar ku bayar wannan ko ta shafa amma zai faɗa muku gaskiya kuma ɗakin ka amma duk malamin da ya je ga ofishin gwamnati kamar ya kwaɗe sa ai ba za a abin kirki da shi malami ya ji ofishin karamar hukuma yana kwaɗe sa a kofar ofis kamar ya shiga zai shiga masallaci ai mun zo ne mai muku addu'a Allah ya taimake ku Allah kare mana ku ma'ana Allah kare mana ku ku yi ta mana sata idan kun zato ku dan san mana shi ne ma'anar fushi in Allah da da abin nan na ɗawaita magana kan wannan a kan shugabanni da malamai don su shugabanni su suke laifin amma da yawa malamai suke zuga su kuma ba sa faɗa musu gaskiya sa ƙaryar da suka faɗa muku zan sun faɗa muku ƙarya kar ku ɗauka tun da ƙarya suka faɗa muku ko samu uzuri ranar tashin kiyama masu za a tambaya ba kuma sai an tambaye ku ku kwatanta mana ai tashin ba ɗaya ba ne ba idan ka murta wannan tashar kaji abin da take cewa murta dai tashar mana kaji ne take cewa idan ka murta wannan tashar ana goge sai ka zo ka ce ai bayan da zai yi daga gidan rediyo na aka sa goge bude za ka samu tashar da aka sa kira amma ka bude tashar da ake goge kullum sai ka ce haka na bude na ji haka na bude na ji bara yadda zai ka ce rediyon mana ba tsoro ba a'a dole sai ka ji goge suka ce haka na ji a rediyo ka ce rediyon mana bude zai tashar in ba komai ka ce gaba daya to wani malami kullum ya maka kariya maka fadanci sai ka dauka kuma shi kenan ai wannan ai ai malamin ya ce ba komai kaga ba komai sai da shi wallahi wallahi za ku yi bayani a gaban Allah ranar tashi kiyama duk wanda yake ba komai ya ce ka bayan shi ya gama cutar kansa malaman da ba san su da wajibi ba ba san su da fadakarwa ba sai huna nawa ne a nan gari su faɗa mana mutum na suka musulunta a kasar na kasar biyu din nan babu kirista wani ɗaya daga cikin tarihin waliyai ko malaman garin ne ya taɓa tashi yi cikin kasar biyu ya shiga mutum ɗaya musulunta a nisa ba sai yanzu a nan da ake wa'azi dan a nan masallacin da sauran masallatai na sunna cikin gari kamar su zuriya kamar su masallacin Sheikh Muhammad Abba Aji kamar sauran masallatai inda samari suke matasa ba wannan matasan da ne suke shiga ƙauyuka suna wa'azi ina sauran waliyan suna ina kawai sun zo suna muku barazana wai su ne suka yi kaza su tsoratar da ku su suka kai shari'a su za su yi bayani yadda za a yi shari'a wallahi kuka biya musu za ku mutu ku yi shari'a ba kuma ku da su yi za Allah wallahi muna faɗa muku gaskiya mun ɗakin ta ku bayo dukkan ku hakuri ku karba kar su tsoratar da ku wai za wai idan aka idan aka wuce tasu za a shiga uku za a yi wane ne za a yi wane ne saboda su akwai jikokin annabi da ciki ba a fata musu rai ma fata musu rai za a shiga uku wallah ko ta bewar Allah a garin ta bugo min waya matar wani babban mutum ke nan da tana kuka cikin waya tana jin tausayi na ta je gidan wani mutum wanda aka ce muna sa in sa da shi a kafar watsa labarai to shi kuma wannan mutumin wai jikan annabi ne ita suna jin tausayi na gashi ina rigima da jikan annabi kar wani abu ya same ni Kana jin daɗin wa'azi na amma yanzu matsalar ne na taɓa jikokin annabi zai shiga uku na ce wannan ita ce matsala ta ce wata ce kuma na ce na rantse da Allah wannan ba matsala ba ce wallahi tallahi wannan ba matsala ba ce ba a tun da za su yi ba su isa su yi ba su da kamar za su yi ba a tun da zai faru ta ce yau malam da'afar ne nake magana da shi ta ce da'afar ne kake magana da shi ba abin da zai faru ko kike wa balagana na'am ko suke damfara ko suka yi wa fasin addini suka sace muku imani suka raba ku da Allah da manzon Allah amma tun da aka fara tafsiri a nan masallacin ba sa so kafin ne tun da Sheikh Malam Muhammad Abba Aziz ke ba sa so in sun isa yi wani to mana a samu wata shekarar da ba a tafsirin ba ai ba abin da yake musu barazana irin tafsirin kuma duk shekara kuma sai a yi to inda a ce suna da abin da za su hana da yadda da yanzu ba a fahimtar addini haka cikin su ya taɓa magana shari'a samari ne suke magana shari'a ne matasa ne suke masu san Allah masu san manzon Allah daga cikin nan ba wancan wanda suke fakewa da guduma don su harbi karsana ba ma'ana su fake da fada manzan Allah don su ribaci zuciyar jama'a su samu kuɗi kaɗai amma wani malami ne ya kafa wata kungiya ta wa'azi ya wa'azi biyu musulunci da mutane ya fita wata karamar hukuma ya je manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fi kowa kan raƙumi ya taso daga makka zuwa madina don ya isar da addini waye daga makka zuwa madina kuwa kilomita ɗari hudu ne da ashirin tur a kan raƙumi ga jiza ga zafin rana ga duwatsu haka manzon Allah ya taho karkashin jagorancin mutumin da a lokacin da tafi shi ne Abdullahi bin Auraifi. malaman da suke nan garin waɗanda ake sa waliye waliye din waye baya da mota uku baya da mota hudu baya da mota biyar wa aka taɓa tukawa to yi dai isar da wa'azi a yi isar da musulunci a nan kasar biyu wa ya fito masallaci ko koyar da mutane ahalari suka sani mutanen da addinin ma babba ake ba da ake dan gugu tsirawa haka ana wani nan da shi haka ana yin da cewa ana abin nan sun kariya to kuma shi ne wai ɗan suna tunki za su suna jin tsoron su in kuna jin tsoron su kun ji tsoron sun ma wallahi kun ta kun kula da su abin da za su mutu ku tsaya ku ji Allah wallahi wallahi nauyin da Allah ya ba ku wallahi idan ba ku bi daidai ba sai Allah ya tambaye ku ranar da ba wanda sai kare ranar tashin kiyama wallahi duk wani ne mun gurgudan girman mulkin ka gurgudan matsalar nauyin shugaban karamar hukuma kai ya tsara mai kansala. nauyin kwamishina ya tsara shugaban karamar hukuma domin kwamishina ya shafi dukkan jiha ne gurgudan abin da ya shafi ma'aikatarsa idan ilimi ne dukkan makarantun jihar wanda suke karkashin sargamma idan asibiti ne dukkan idan kiwon lafiya ne dukkan asibitocin da ke cikin jihar ta wanda suke karkashin cikar gamman ka ga tsara wannan gwamna kuma na ya tsara na sauran har aje minista har aje kan shugaban kasa dan majalisa kuma kai kuma kana wakiltar waɗansu mutane in majalisar jihar ce ka san adadin mutanen da kake wakilta karamar hukuma nawa kake wakilta idan majalisar tarayya ce ka san karamar hukumar da kake wakilta ko adadin kananan hukumomi da kake wakilta in sanin ne ka san wannan kuma wallahi tallahi shugabanci ba wai daɗi bane da hu manzon Allah ce da Abu Zar ina ganin kana da rauni karka yadda ka shugabanci yace shugabanci mutane na kokowar samun sa a nan gidan duniya yi kamfen dan su samu da karfi yace wa inna hatta takunu nadamatan yawmal qiyamah yace zanen tashin kiyama abin zai zama musu nadama yace sai wanda ya rike abin yadda yake daidai wa daida dukkan wanda bai rike yadda yake daidai wa daida ba to wallahi tallahi zai gamu da Allah ranar tashin kiyama kuma duk kudin da ake tasa ta din nan ana tasa ta ana tasa don kudi a karamar hukuma da jiha da federal government duk mutane gani suke Allah babu abin da zai yi ai wa ya riga gawo wuce gaban ku mabuto su su kuna zayyar shekara 30 ya sace kudin kasar gaba daya kasar ta zo za ta karɓo baki kamfanonin shi ne za su baiwa kasar ta baki wakilan kamfanoninsa suka zo suna tattaunawa da wakilan gwamnatinsa don a baiwa ƙasarsa ba shi amma ƙarshe maboto sun so yayi da wannan kudin a ina ya mutu a senegal ne ko a ina da ya je ya mutu a morocco ƙarshe aka ɗauko su mutum biyar suka je suka jefa gawar sarari ba kowa duk dukiyar da ya ɗauka tana ƙasar turai turawa sun rike su ji fa dala miliyan ɗari bakwai aka zo ga irin shugabannin kasashenmu na daban-daban na nan afirka sauke najeriya ba irin abin da ba yawa a bata ba malamai gaba ɗaya sun goyi bayansa suka ce sai ka zarce yan siyasa sun goyi bayansa soja sun goyi bayansa yan sanda sun goyi bayansa waye ya goyi bayansa duk kowa kai zai ake ranar zartewar ta zo zarce ba su san ba cewa inna rabbaka la bil mirsad dan ji Allah a madakata kafin ka ce kiftawa da bismillah an wargaza wa kowa lissafi Allah ya nuna shi ne Allah ɗin wanda shi ne azizun kam. shi ne zun kuwatul matin shi ne alimul ghaibi wa shahada shi ne alkabiru shi ne almuta'al shine lahu kibriya fi samawati wal ardi wa huwa al aziz hakim inda cikin Najeriya za ta ci ta dore maka gindi Allah ya yi da kai ka yi hasara inda duk Najeriya za ta yi yaki da kai Allah yana tare da kai kuma kai ne za ka ci nasara dan Allah ce wa inna jindana lahum al ghalibun to dan ne mu tsaya muna sata dan ne mu tsaya muna ha'i kuma mu demokrasi din mu da muke ta Najeriya ta karya muke makaryata ne kan siyasar mu makarita ne mayaudara ne sai ɗan kaɗan sai ɗan kaɗan da demokarasi ɗin da aka ji aka yi ko ko yin ta Amerika. Bill Clinton ya yi shekara takwas yana gwamna a wata jiha ta America jihar California daga nan ya zo kuma ya karɓi shugabancin Amerika, yanzu yana ƙarshen shekara ta takwas shekaru nawa sha shida shekara takwas a California yana gwamnan jiya shekara takwas a shugabancin amurka kasar da wadda ba kasar da suke da karfin tattalin arziki amma a kwana kwanan nan ne abokanansa suka masa gidauniya aka sa asusu a ce a tattara masa kuɗin da za a sai masa gida in ya sauka daga shugaban kasa ya sami gidan da ya zauna wallahi a kwana kwanan nan aka har hada kuɗi karo karo abokanansa to kaga da makarasi kenan <laughs> irin wannan demokarasi na ake a Najeriya ni na tabbatar a yanzu akwai samun din local government da ya fi bulkin kudi a Najeriya kuma cikin waɗanda suka hau kwanan nan sunna wanda ba su yi shekara biyu ba ba su yi ma shekara ɗaya da rabi ba akwai wanda ya fi bill clinton ku to saboda haka wannan wata irin demokarasi ce ba a yi da kuɗin da ya sai gida matarsa ta tsawon baki cikin harkokin mulki wata rana suka yi masa kashedi cewa kai ne shugaban kasa ko matarka kar ta sake sa baki cikin harkar mulki kala kace ita kamar kowa kai ne shugaban kasa mu a nan gurin da yake akwai hauka tattare da mu idan aka ce ga shugaban kasa shugaban kasan shi shugaban kasan maza ne mata su tashi zama shugaban kasar mata ko kuma su raba su biyu su ne shugaban kasa a haɗe domin yadda zai kira mun sarki ya musu faɗa haka matar gaban kasa ta kira mun sarki ya musu faɗa na haka aka a lokacin abata a lokacin abata ministoci da dattijai da wanda suka haifi maryam da wanda suka girme ta suka je suka durkusa suna mata gaisuwar sallah sun durkusa an nuna kai NTA duk duniya ta gani ta ga bangaye in banda nan ana ke dabban su da shi matar shugaban kasa wani je wani minista na wata ma'aikata ta je ka durkusa kana da ita ka fada kasa da wata babbar riga wai sallah ta zo gaisuwar sallah matar gwamnan jiha ta tana cewa za ta sa kafar wando ɗaya da masu kasa sai ce mace ta sa kafar wando ɗaya da maza ya za a yi wannan ban da rikin kunya ma da rikin mutunci da rikin kunya da duk a Najeriya ake wannan a demokarasi ɗin mutum shirme wanda ba manufa Jizo bill clinton ɗin nan kuma ya buga waya wayar telefon a cikin abin da ya shafi aikin gwamnati ba ya buga salfa ne ya amfani da ita nan ma sai da yan majalisa suka taka masa bai kar ya kara kila minti biyar ko uku ya buga ya magana da wani abokinsa an ji magana sa cewa ba ta shafi aikin gwamnati ba wani fasin issues ne na shi da abokinsa ba ba ne ba abubuwan sai aka zargi shi dan ne wannan kuma ya ce ya tuba ba zai kara ba to irin wannan demokrasi dan ake demokradiya ya masu bauta wa demokradiya ai magana ce ai demokradiya demokradiya demokrasi ai kan ya irin wannan demokradiya ake mu a nan gurin wani hauka ake daban ba Allah ba ba manzon Allah ba ba demokradiya ba wani hauka tsada fata da fashi fashi da damfara da shi ne ake yi to a cikin wannan sai a kasa samun daya wanda zai fito ya zakara alaysa minkum rajulun rashid ko in majalisa kuna majalisa a cikin ku a kasa samun mutum ɗaya na tsatse da zai fito ya ce kai abu kaza da muke jikin jama'a bai halarta ba dan Allah in ya faɗa haka da shugaban majalisa da shugaban masu rinjaye da shugaban marasa rinjaye da gwamnan jiha sai isa su kore shi ko shugaban kasa bai sai kore shi ba constitutionally din abu constitution din ba ya taɓa kore shi ba to ya tashi mu ne wa'azi cewa wallahi ni dai kaza da ake daukar dukiyar jama'a ko an raba ni ba zan karba ba kuma sai na fallasa su a rediyo da talabijin a kasa samun mai tsoron Allah guda daya a kasa samun wani chairman na local government mai tsoron Allah guda daya wani kansila guda daya wanda zai tashi yayi rigima ya ce dan me ake ake wa da wadatar dukiyar jama'a haka duk za a mutu a je a shiga wuta dan haka a yanzu abu guda biyu ne nake so in faɗa karatu abu na farko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 shirya mun dai ubangiji zai kankare muku kula muna nan ayyukan wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zai shigar da ku aljanna wadda koramu ke gudana karkashin benayenta yawma la yakhudhu Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a ranan da Allah ba zai kuyi da annabin da wanda suka yi imani tare da shi ba saboda haka lallai ne kokarin tuba tun kafin lokaci ya kure mana tuba tana da farala Allah ce inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin dukkan wani jami'in gwamnatin da ya samu kansa cikin wannan barnar yanzu ya ji tsakanin shi da Allah sai kulla azama na tuba dukkan wanda kasar din zai kai masa daga nan zuwa Damaturu daga nan zuwa Abuja daga nan zuwa Lagos zuwa ina ne daga lokacin da ya ji ya kulla azama su tuba wallahi tallahi muna kaunar ku ne muke faɗa muku wannan in muka yi shiru muka kyale ku Allah zai fahimce mu mun gani mun ki faɗa sannan kuma mun in ce ku kenan ba mu nuna muku muna kaunar ku ba amma mu faɗa muku da zafi daga kautan harje din saboda mun san a gefe ɗaya akwai su ya tsinin su da suke zuga shi sa sai da zafi zafi kan ake dukan karfi idan karfi ya yi tsatsa soso da sabulu da ruwa ba za su fitar da shi ba sai an sa a cikin mai wuta sai an yi zuga ciki sa dole a muku wannan wa'azin da kausin da komai kauna ce ta ake musu dan ka baya da lafiya za a ce ka zo ka ji ka dace dan dare da ku bai waye ke son dace a duniya amma saboda kana son lafiya sai ka ba su dace dan ka baya da lafiya da kan shi ka tafi a dauki allura a soka masa ya tsanna ihu kamar kai aka tsira amma saboda kana kaunta da lafiya ka dore aka tsalla masa wannan kanki dan ka baya da lafiya ake masa sakiya da wuta kuma duka yadda muna kaunar ku ne da haka muke faɗa muku irin wannan ko a hudubar juma'a ko a karatu na irin wannan saboda muna son mu yi abin da za mu fita gaban Allah kar Allah ya kama zama da laifin mun yi zuro mun kyale ba mu faɗa muku ba kuma lokacin da muke ba ma fuskantar wani mutum guda ɗaya wai mu fuskanci gangan jikinsa wani ɗan wani dukan wani gari kaza muna magana da dukkan mai makaman shi yasa ba ma kiran suna sai dai mu faɗi mukamin irin yadda a nan akwai mukamin a nan a Borno to akwai shi a Yobe akwai shi a Bauchi akwai shi a Adama akwai shi a Kano akwai shi a Zamfara akwai shi a Sokoto akwai shi a Kebbi ba wanda ya ishe shi shi kadai ake a takin wannan makaman ake a takin masu rike da wannan makaman wanda suke da irin wannan halayya wani mai jin tsoron Allah guda ɗaya ko da yana da rike da makaman in ya ji an faɗi laifin ya san ba nasu bane ai ba zai damu ba zai faɗi ne ya shigo da suka da ce mun hauku da mun jira wanda ko ya san yana ciki dumu dumu ya yi damal damal da faɗo to kaga ya rage zai wanke kansa da wuri wallahi saboda haka shi ne abin da muke faɗa muku ku ji tsoron Allah ku tuba daga satar dukiyar jama'a ko kuma malamai waɗanda kuke cin Allah kuke tsaye gaskiya ba tana da falala Allah ce inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin dukkan wani jami'in gwamnatin da ya samu kansa cikin wannan farnar yanzu ya ji tsakanin shi da Allah sai kulla azama na tuba dukkan wanda kasar ɗin zai kai masa daga nan zuwa Damaturu daga nan zuwa Abuja daga nan zuwa Lagos zuwa ina ne daga lokacin da ya ji ya kulla azama ta tuba wallahi tallahi muna kaunar ku ne muke faɗa muku wannan in muka yi shiru muka kyale ku Allah zai tuhumce mu mun gani mun ki faɗa sannan kuma mun ha'ince ku kenan ba mu nuna muku muna kaunar ku ba amma mu faɗa muku da zafi daga kausan harshe din saboda mun san a gefe ɗaya akwai shayatunan kinsu da suke zuga shi yasa sai da zafi zafi ke ake dukan karfi idan karfe yayi tsatsa soso da sabulu da ruwa ba za su fitar da shi ba sai an sa a cikin mai wuta sai an yi zuga jiki yasa dole a muku wannan wa'azin da kaucin da komai kauna ce sa ake muku dan ka bai da lafiya za a ce ka zo ka ji ka dace dan daren ka bai waye ke san dace a duniya amma saboda kana son lafiya sai ka ba dace dan ka bai da lafiya da kanka yake ya tabbata dauki allura a soka masa ya tsalla ihu kamar kai aka tsira amma saboda kana kaunta da lafiya ka dole aka tsalla masa wannan kanki dan ka bai da lafiya ake masa sakiya da wuta kuma duka yadda muna kaunar ku ne da haka muke faɗa muku irin wannan ko a hudubar juma'a ko a karatu na irin wannan saboda muna son mu yi abin da zamu fita gaban Allah kar Allah ya kama zama da laifin mun yi zulo mun kyale ba mu faɗa muku ba kuma lokacin da muke ba ma fuskantar wani mutum guda ɗaya wai mu fuskanci gangan jikinsa wani dan wani jikan wani na gari kaza muna magana ga dukkan mai makaman shi yasa ba ma kiran suna sai dai mu faɗi mukamin irin yadda a nan akwai mukamin a nan a Borno to akwai shi a Yobe akwai shi a Bauchi akwai shi a Adama akwai shi a Kano akwai shi a Zamfara akwai shi a Sokoto akwai shi a Kebbi ba wanda shi shi shi kadai aka a takin wannan mukamin ake a takin masu rike da wannan mukamin, wanda suke da irin wannan halayya wani mai jin tsoron Allah guda ɗaya ko da yana da rike da mukamin in ya ji an faɗi laifin ya san ba nasu bane ai ba zai damu ba zai faɗi ne ya shi gudu suku da ce mun hausu da mun jira wanda ko ya san yana ciki dumu dumu ya yi damal damal da fato to kaga ya rage zai wanke kansa da wuri wallahi saboda haka shi ne abin da muke faɗa muku ku ji tsoron Allah ku tuba daga sata dukiyar jama'a ko kuma malamai waɗanda kuke kin Allah kuke ɓoye gaskiya ku sani Allah ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun ubangiji ta'ala ce dukkan waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na hujjoji da shirya su ɓoye abin bayan mun saukar da shi cikin littafin mutu irin waɗannan Allah ya la'ance masu la'anta masu la'ance idan an ce Allah ya la'ance su ya nesa su daga rama ba su ba ramar ubangiji duk wanda ya ɓoye hadisi ɗaya da ya san in ya faɗa mai mulki zai gyara in ya faɗa wa sarki zai gyara in ya faɗa ma hakimi zai gyara in ya faɗa ma gwamna ko shugaban kasa ko minista ko kansila ko shugaba karamar hukuma zai gyara sai ya ɓoye don ya shiri bar duniya ulaika yal'anuhum Allah irin waɗannan Allah ya tsine musu wa yal'anuhum la'inun masu la'anta cikin mala'iku da mutane da aljanu sun la'anta sun tsine musu albarka illa allazina tabu sai in fa su ba wa aslahu suka zo suka gyara wa bayyanu abinda suka ɗoye jiya kuma suka bayyana suka fasa kwai irin yadda muke fasawa fa ulaika Allah irin wannan zan tafi tuban abin da ake bukata su ba gyara aiki bayani dan ka ba sai kai shiru to da je yana ce ba shi to yanzu kuma na zo da je yana ce da kyau yanzu kuma na zo in ce ba shi sai ka tuba kai dai daga yau ka daina cewa da kyau amma kuma baka yi bayanin kuskuren ka na je ba har yanzu baka tumo ke dan kar malami je boye jiya ya ce barna ne yanzu ya zo warware kansa a madadin haka bari ya dina wa'azin gaba da dole sai ka zo ka warware abin da kake fa jiya na abin da bai ba daidai ba duk abin da zaka tara zuciya ba zai amfane ka komai ba a gaban Allah ka tara duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya ba zai ba zai tara maka komai ba a gaban Allah in baka ba Allah ba inna akramakum indallahi atqakum bai ce ba aktsarukum malan bai ce ba ashaddakum ba'san a'a atqakum wanda ya fi ku wanda ya fi ku karanta a wurin Allah wanda ya fi ku takawa saboda haka malami ba ta kawo shirme ne dalibin da yake da takawa sai zo shiga aljanna ya kyale malin yana magana sai ta takawa duk duniya in dai aka cire annabawa ba kamar sai na Abu Bakar Siddiq daga nan sai Umar dan Khattab sai Usman ibn Affan sai Ali bin Abi Talib duk cikin waɗannan ba wanda baya kiyamul laili ba wanda baya ihsani ba wanda bai rike mulki yayi adalci ba ba wanda ya zalunci jama'a ko daya ba wanda ya ha'inci jama'a idan da a ce wani zai ha'inci jama'a a ce ba komai ya ci bulus da waɗannan ne to ba ba don haka kada malamai su yaudare ku ku ko malamai ku daina yaudaran bayan Allah ku faɗa musu gaskiya dan ka ɓata da sarki dan ka ɓata da gwamna dan ka ɓata da kwamishina ba abin da zai maka kai malami kai ne kake da abin da baya karewa da mai kuɗi da sarki da gwamna da shugaban kasa suna da abin da yake karewa kai malami ba wata rana da aka yi biki na rantsar da kai haka sai daga yau ka zama malami da haka kenan babu wata rana da za a yi maka kaya kuma a ce yau kai ba malami bane ba shi ko gwamna yadda aka rantsar da shi haka kuma za a zo a sauke shi wata rana shi ma shugaban kasa shi ma minista shi ma kwamishina duk ranar da suka hau kuma akwai ranar sauka da tana in tana jira kuma duk sun sani sai ko babu wanda ya sauke ka a sai abin da yake tattare da ya kuna su daraja ya kuna su kima amma idan ka je ka wulakantar da kanka kamar yadda nakan ba komai bane kana sha'awan masu ka zama banza kenan a gaban dan haka ka hakura da abin da ka rayu a kai rayuwarka ko da ba tsada ka hakura da ita a rayuwarka komai arhata ta fi maka kima ta fi maka mutunci ka rayu cikin kan ba wanda yake ji shi yake rike da kai ta yadda in yi fushi da yau ba za a ce bane a gidanka ba kana cikin kanci sai ka faɗi gaskiya yadda kake so ka fasa kai ba wanda ya ce baka dambe kuma da ka samu wannan yanci shi kenan sai kimar ka ta karu a idan jama'a amma idan ka biya masu mulki sai su rusa maka mutunci in kai fadan ci ga masu mulki a wurin su mutuncin ka zai fara zubewa tun kana zuwa ana karban ka sai ka zo ka faɗi matsalar ka lokacin da ka zo mai mulki aka ce waye yace wani da yake jinsa to shugaban sa ya faɗi dan bai san wace matsala ka zo ya ba amma kana zuwa sai ka ce wallahi mun sa almajirai dai ana nan ana kai maka addu'a dan nan ma an soke qur'ani to bakwai kuma wannan zuwa ma an soke kuma insha Allah dama abin da muke so gobe ma za mu wata saukar to amma kuma ana son ayyan yanka ne to amma kuma abin yankan ne sai muka tsaya mana tunanin ya za a yi dan fara ke dan fara ke da ka hada haka a wurin mai mulkin mutuncin ka ya zube farashin kuɗin rabu sai rago da shi za a sayi ka rago naira dubu biyar ko to dan yana ganin kimar ka kuma tun da zuwan farko ne sai ya magana da yan protocol sai a je a sanya naira dubu goma ko dubu goma sha biyar ko a tona cikin ambulance sai a ba kana samu in yanzu koma haka kuɗi kike masifar kike kana samu su matsala kana kare shigo ba ka da su kana buga tsohon mashin ɗin ka bir kai nan da zaran ka samu dubu ɗari biyar su kuma ka fara tunanin to kuma ina son mota to idan ne mota ina za ta kwana ina son gareji kaza sakamakon son mota abu ɗaya ne sai ka so wajen abu guda biyar su sai ita saboda haka sai kuɗin sun ƙare matsalar bata ƙare ba ta wani to kai da ko ba inda zaka je ka sai ka koma ka sake wannan dalilin da ka je so ɗaya so biyu so uku wata rana da ya hango ka cikin sai ce da Allah ka ce masa muna miki ka ta kalla wallahi sai yanzu ka shiga mutum sai dai ba su ne ko za a zauna ko kuma za a je gida idan so idan an fito a tulo ko kuma a yi ne in kuma kudin motar ne shiga to kuma nawa na kashe ba riba daga nan gurin ka daina yin kima a wurin su kuma ka zo cikin gari ba ka da kima ba da kada kalmar da za ka faɗa a ji da kuke gani idan ana wa'azi jama'a suna taruwa suna taruwa ne gwargwadon mutumin da suke kyautata masa zaton zai faɗa musu gaskiya da ke cikin qur'ani ko hadisi kuma a yau in kuka canja za ku faɗi gaskiya da ke cikin Qur'ani ko hadisi za ku tara taron da ya fi wannan yawa cikin waɗanda za su je su saurare ku har da mu a nan sai mu je mu saurare ku amma za ku faɗi kare za su yi suna ya yi saurare ku kuma kuka ba za ku saurare ku ba sai dai Allah larura za ka yi karyar da tatsuniya da labarin da da yanzu da wani buga misalai dole sai ka kawo hadisin manzon Allah in ba sai ka kawo ba yanzu kasuwar gida ta ne. kasuwar tsubu da waye sai dai ka je kana waɗancan kuma ba za ka mutunci da haka muke kira ga malamai su ji tsoron Allah su kiyaye dokar Allah su sani ubangiji subhanahu wataala ya tambaye su wallahi idan malaman nan suka gyara masu mulkin nan suka gyara komai zai tafi daidai mu ba ma ganin cewa wai matsalar mu ita ce kuɗi ba mu da matsalar kuɗi a Najeriya matsalar mu shine waye zai rike kuɗin a sarrafa su ba matsalar kuɗi ba ce kuɗi kan akwai sa kowace jiha domin ana bata miliyan ɗari bakwai ko miliyan ɗari takwas ko miliyan ɗari tara kuɗi a kusa a kowace karamar hukuma don wani ba ta miliyan ashirin ko miliyan ashirin da biyar wata ma har miliyan ashirin tara ko talatin wata karamar hukumar a ce matsalar ba ta kuɗi ba ce ba matsalar tawa ake danka kuɗin a hannunsu a nan matsalar sai idan suka gyara suka ji tsoron Allah suka yi takawa suka yi kishin jama'ar su suka yi kishin addinin su to komai zai gyaru su bi tsari din na amana aminci su ce komai ya gyaru amma wallahi matukar ba su gyara ba duk abin da za sata ba zai kore musu talauci ba da waɗansu sun sata a can momi na ƙarana hukumomi da gwamnatonin da da gwamnonin da sun sata sun sata kuma sai aka zo aka sauke su shekara biyu ko uku da sauke mutum kuma sai ya sake zama fakiri bal afqaru min al-awwal ya fi fakirancin da ya fitar da hayyacinsa kuma sakamakon yana nan da za ta gobe kiyama idan me za mu tsaya muna ha'inci kanmu mu ta talakawa mu ta jama'ar mu kuma kira na ƙarshe zuwa ga jama'a shine mu kuma jama'a sai mun gyara in ka ga waɗannan masu mulkin sun ci gaba haka suna zalunci sun ci gaba da zama haka to mu ne muka ƙara zama a zalimai irin amma matakar mu mun canja to duk wanda zai zo ka sai canja dole matakar mun canja lokaci ya wuce na mu je muna yawa maula a gidan wani kwamishina ko maula a ofishin shugaban karamar hukuma magana sai ne mana aiki ya gyara mana firamare don ya'yan mutum ne aka ba shi kuɗin zai gyara firamare ɗin da ya'yanka bakwai takwas za su yi karatu bai gyara ba aka ba shi kuɗin da zai zo ya sa masa magani a asibiti in baka da lafiya kai da makwabcinka da yan ka ku je asibitin ku samu karatu ta da sauran magunguna bai yi ba aka ba shi kuɗin da zai zai muku kwalbati ya yi mu gudanar ruwa ta yadda kan ruwa gida mu in suka muku gidaje da damana duk bai yi ba sai ka wanke kafa kuma ka je ofishin shugaban karamar hukuma ce ai sai wani sai ya ɗauko ɗari biyu ya baka kuma kake Allah saka masa da alheri akwai sakarci da wata da ta fusa ko naira dubu biyar ya baka har yanzu da saura bai cika maka sauran ba dan kuɗin da zaka bayar a karantar da ƴaƴanka a shekara dubu biyar zaka karantar da su maganin da za a ta a gidanka dubu biyar zai isa to ko dubu biyar ya baka bai maka ciko ba kamar kuɗinka ne dubu ɗari sai ɗauko naira ɗari sai baka kuma ya kace Allah saka da alheri sai godiya sai an rasa irin wannan yan maula din a shugabannin kanana a ofishin shugabannin kanana hukumomi da ofishin masu mukami na gwamnati sai an kori yan maula sai yan maula sun rabu da wannan wurin sai shugaban karamar hukuma ya zanto Allah ya sa a gaba aiki zai yi jihadi zai yi sannan sai a wannan da zan ke suna da waɗansu matasa kan game da karewar ilimi da karewar darajar ilimi lokaci ya fi da yawa ko da karewar darajar ilimi ya za a gyara ya za a gyara sai yadda za a gyara shi ne da an samu masu jin tsoron Allah in ba samu masu jin tsoron Allah ba zai gyara muka buga misali da wani shugaban karamar hukuma daya daga cikin shugabannin ƙananan mun jihar Kano yankin sa akwai magudawa da kirista da menene ya zo yi gina tsatuwar ya ka yi gina tsatuwar islamic center wanda ta kunshi classes na karatu ta kunshi wurin saukar da baki dukkan wanda suka musulunta za a saukar da su a wajen a koya musu sana'a da ilimin addini wani adadi na watanni a yantar da su a ba kayan sana'a ta kunshi assembly hall ta kunshi masallaci ta kunshi shaguna waɗanda za a bayar haya don wannan wuri ya rika samun kuɗin da zai rike kansa ta kunshi kaza ta kunshi kaza wato za ga ayyukan da yana alkhairi masu tarin yawa haka nan cikin wasu local zama a wata karamar hukuma wani shugaban karamar hukuma ya ya bude office guda a cikin karamar hukumar ta kula da harkokin addini aka ɗauki ma'aikata don yaɗa da'awa da kula da da'awa da masallatai lafiyokoki a masallatai wa'azi na waye duk irin waɗannan za a iya yi kuma kuɗin suna nan ba a ɗauki komai daga ciki ba to dole sun gaba fara ke ciki. wannan taron jama'ar nan da kowa gani cike da masallaci har waje da abin nan shi ɗan siyasa yake so dan yi su zaɓe kai ne za ka yi masa gata ba shi ne zai masa gata ba kai ne za ka dangula masa kuri'a ka ji cewa ka masa alfarma amma shi ba a wata alfarma da zai maka da ya wuce ya zo tsare shi ke kare sa ka to sai kanmu ya waye a kan wannan dole malamai masu wa'azi a ta wayar da kai jama'a game da wannan cikin ɗan boko da suka san sirri na irin waɗannan ababen da sa shi da magudi da ke cikin harkar gwamnati in su ba su da ƙarfin halin ma da za su faɗa ko da masu ba yanayin su bane ba su fito su faɗa samu wani malami mai tsoron Allah su karanta masa wannan bayanan cikin dare gobe ya hudu juma'a a kai ya buɗe wuta lokacin da yake faɗin an yi sata bara ya rinka jin a'a ya ake ya gani dole sa an yi wannan tafi kenan da juna in ba wannan ba wallahi ba za mu iya kawo biyun biyu hali saboda haka ina fatan ubangiji ta ala ya kawo mana agaji ya kawo mana gyara cikin wannan barabaɗin rayuwa da muke ciki ubangiji ta ala ya inganta mana wannan shugabannin ya Allah ka samu su tsoron Allah kuma waɗannan malamai ubangiji ta ala ka inganta mana su ya Allah ka samu su tsoron Allah ya ubangiji ka kawo mana gyara ta hanyar da ta fi dacewa da mu ya ubangiji ka kawo mana sauki cikin al'amuran mu assalamu alaikum warahmatullahi Ana dan Malik ke cewa na ga wata daga cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake binne ta bayan rasuwarsa manzo Allah ko yana zaune a jikin kabarinta sai na ga idan sa suna fitar da hawaye hadisi na gaba kuma yana cewa manzo Allah ce kar ku yi sallah kuna fuskantar kabari kuma kar ku zauna akan kabari sai yana bukatar a yi masa bayani kamar hadisan sun dan saba wannan hadisin an ce kar a zauna kan kabari can kuma an ce annabi ya zauna a wurin kabari to abin da zaka lura cewa yayi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun inda al-qabr bai ce ba al-qabr nan kuma yace la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alaiha fa annabi sallallahu alaihi wasallam ma jalasa ala al-qabr wa innama jalasa inda al-qabr kada ko mai ko da lar ya an ce ya zauna wurin kabari ma na kusa da wani kabari ya zauna a kan kabari ma na ya zauna a kan kabari kenan wanda ba haka aka nuna annabin yayi ba wannan kuma yake cewa shin wannan hadisin ya inganta ma ya zalu bala'u bil mu'mini fi nafsihi wa nafsihi wa malihi ka ta Allah ma alaihi safiya ma'ana mummuni ba zai gushe ba Allah na jarraba su cikin ransa da dukiyarsa da ƴaƴansa har ya gamu da Allah ba tare da kuskure shi wannan ta ce ne ko da nan cikin sahihi ne nan waɗanda su ne waɗanda su ke a abin da daga kai shi kenan da kaita a eh. Wannan yake cewa ka tabbatar ga wani gwamna ko wanda ya shugaban karamar hukuma wanda ya ɗauki dukiyar jama'a sai kuma ya zo biya maka aikin hajji ko yi maka wata babbar kyauta ya halatta ka ba ko bai halatta ba to a nan gurin abu guda biyu ne idan ya biya maka hajjin nan dan ka je kai masa addu'a ya biya maka umara dan ka je kai masa addu'a ya ba ka kyauta dan kai masa addu'a akan ci gaba da abin nan da ke wannan bai halatta ba